Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 11 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban Amurka Joe Biden ya ce dangantaka tsakanin Amurka da Birtaniya tana nan daram duk da bambancin ra'ayi game da amfani da makamin bom mai feshi wato cluster munitions. Sakamakon wani bincike da aka gudanar ya alakanta mutuwar akalla mutum dubu sittin da ɗaya a kasashen turai a bazarar bara da matsanancin zafi. sannan an ba da rahoton mutuwar akalla mutane hamsin sakamakon barkewar annobar cutar kwalara a afirka ta kudu to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da wasu sunaye ke ci gaba da bayyana a yanar gizo a baya-bayan na a najeriya matsayin sabbin ministocin da gwamnatin najeriya za ta natsa a hukumace dai babu wanda ya tabbatar da waɗannan sunayen ga abin da ɗan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc ke cewa game da batun. mutane su daina hanzari in aka ɗan yi hakuri nan da kwana kaɗan insha Allahu akwai wa'adi da aka sa wata biyu a yi mukamai na ministoci mutane kasu yi sauri zai fito. wani da tuwa a lukuma kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. sannan za ku ji cewa jami'an tsaron najeriya na ci gaba da samun nasara a kan 'yan bindiga a wasu sassan jihar kebbi a arewa maso yammacin kasar sai dai mazauna wasu sassan jihar sokoto na cikin zaman zulumi saboda yadda 'yan bindigar ke komawa yankunan ina bakin gate din hilin su kuwa a lokacin sai na ji an halba bindiga da kowane su hilin su kuwa sai na tarar da immigration suna kama wa'yansu mutane mutanen ba su ji hausa ba su turanci na ga an kama guda haka ya an kaɗa irin daidai mara ce sai na ga irin fuskan nan ta da wanda ake tarka bom bom haka ga bindiga To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kulasu su bayan wannan rana ga labaran duniya. akalla mutane hamsin sun riga mu gidan gaskiya a sakamakon barkewar annobar cutar kwalara a afirka ta kudu jami'an lafiya sun ba da rahoton barkewar wata mummunar annobar cutar kwalara a gundumar gautan a kasar afirka ta kudu hukumomi sun ce ya zuwa yanzu akalla mutane hamsin sun mutu sannan yawancin waɗanda suka mutu mazauna yankin hamanskral ne jami'an lafiya sun shawarci mazauna yankin da su kula da abin da za su ci da kana su kula da matakan tsafta kamar wanke hannu da sauransu ita dai cutar kwalara tana yaduwa ne ta abinci da kuma ruwan sha da ke dauke da kwayoyin cutar da ke janyo kwalara alamomin cutar kuma sun hada da gudawa amai da bushewar ruwan jiki a yayin da ya kai ziyara ofishin firaministan birtaniya a downing street a london gabanin taron neto da za a fara yau talata a vilnius da ke kasar lithuania shugaban amurka joe biden ya ce dangantakar amurka da birtaniya tana nan daram biden ya ce muna da abubuwa da dama da za mu tattauna kuma a ra'ayi na komai na tafiya yadda ya dace dangantakar mu tana nan daram Sunak ya ce wannan babbar dama ce gare mu domin ci gaba da abubuwan da muka fara tattaunawa akalla wata ɗaya da ya gabata a fadar White House inda muka rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta Atlantic. Wato yana nufin yarjejeniyar nan yin aiki tare tsakanin Birtaniya da Amurka a bangarorin fasahar zamani, makamashi mai tsafta da muhimman ma'adanan ƙasa domin karya lagon China a faɗin duniya. sai dai kuma sanarwar da washington ta yi game da cewa za ta aike wa ukraine nau'in bam mai 'ya'ya duk da cewa kasashe 123 cikin har da birtaniya sun haramta amfani da shi domin irin barnar da yake yi a ko bayan an harba shi sunak bai fito fili ya kushe wannan matakin da amurka ta dauka ba sai dai kuma a jawabinsa a ranar asabar ya shaida cewa birtaniya ta taɓa hannu a yarjejeniyarta da ta haramta sarrafawa ko kuma amfani da ban mai feshi kana ba ta goyon amfani da bayan yin amfani da shi shugabannin kasashen na neto za su gana ne a daidai lokacin da ake hasashen yiwuwar rashin zaman lafiya a rasha bayan da shugaban mayakan wagner yevgeny prigozhin ya yi yunkurin tawaye tuni aka kora mayakan kungiyar hijira zuwa belarus wacce take kan iyaka da kasar lithuania masu gabatar da kara na tarayya a manhattan a jiya litinin sun yi tuhumi shugaban wata cibiyar bincike na amurka da laifin zama wakilin China ba tare da yin rajista ba a kana an tuhume shi da kokarin yi wa kasar dillanci a wani cinikin makamai da kuma albarkatun mai na kasar Iran. Gal Luft dan Amurka da Isra'ila ne wanda ake tuhumar shi da daukar ma'aikata aiki da kuma biyan wani tsohon babban jami'in gwamnatin Amurka a madadin iyayen gidan shi da ke China a shekara ta 2016 ba tare da yin rajista ba a matsayin wakilin kasashen ketare kamar yadda doka ta tanada. To kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. An shafe daren jiya a Najeriya jerin sunayen sabbin ministoci na yawo a yanar gizo. Duk da cewa ana sa ran shugaba Bola Ahmed Tinubu zai mika sunayen ministocinsa ga majalisar dattawan kasar nan ba da daɗewa ba. Waɗanda suka bayyana ya zuwa yanzu tamkar na fatan alheri ne ko yaɗa farfaganda da wasu ke yi don tallata sunayen wasu gwanayensu. wakilin muryar amurka nasiru adam el hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton sunayen da aka yayata da ba sunan wanda ya fitar da sanarwar kamar yadda ake gani a bayanai masu tushe daga daraktan labaru na ofishin sakataren gwamnati willy basi ko ma kakakin shugaba tinubu wato dele alake ba sunayen tsoffin ministocin gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba buhari hakan shi ya kara ƙarfafa tunanin masu ganin sabon zubi za a yi kamar yadda mukarrabin shugaba tinubu wato ibrahim kabir masari ya haskawa muryar amurka a rahotonmu na baya ina ba su shawara su daina yaudarar kansu su daina bata ma kansu lokaci in ma abin kirki suka yi to su bari waɗansu su ma su zo su yi nasu irin nasu abin kirki din idan kuma saɓanin haka ne wanda muke ganin kusan hakan ɗin ne to a bari waɗanda za su zo su taka rawa muna ganin inda rabo za su yi ma 'yan najeriya abin da ya kamace su na alkhairi amma dai ba ni ba da shawara kuma ba ni goyon baya ko ba ni tunanin hakan ma za ta faru ɗin waɗanda suka yi wancan yau kuma su sake dawowa su yi wannan dan ban san abin da za su gaya ma 'yan najeriya ba ban san kuma abin da za su gaya ma shi kankin kan shugaban ƙasa ɗin na yanzu ba Kazalika an ga wasu jihohin irin zamfarana da sunayen ministoci biyu tsohon gwamna Bello Matawalle da sanata Kabir Marafa. Haka ma mai rubutun boyen ko masu rubutun boyen sun ware wa jihar Ido ministoci biyu wato Adams Oshimole da Farfesa Osumbo. Inda a ɗaya ɓangaren kuma suka cika tsohon ƙaramin ministan kwadago Festus Keyamo burin zama babban ministan kwadago. Akalla an ga sunan madugun gwamnoni biyar da suka yi wa PDP bara'a ko ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar wato tsohon gwamnan Rivers Nelson Wike a matsayin ministan 'yan sanda. Wasu tsoffin gwamnonin APC ma waɗanda ba za a yi mamaki ba in sun shiga jerin irin Nasiru 'yan Rufa'i, Abdullahi Umar Ganduje da Abubakar Badaru sun fito a fatar. inda ba mamaki aka saka matar tsohon gwamnan Kebbi Zainab Bagudu a matsayin ministar kiwon lafiya don likita ce mai yaƙi da cutar kansa. Haka na Aishatu Dairu Binani da ke kalubalantar ayyana gwamna Umar Fintiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan Adamawa ta fito a jerin. Yayin da shi ma Jamilu isa Isaka gwamna na kamfanin wuta na Ketco ya shiga a matsayin karamin ministan ma'adinai. a dandalin manhajar WhatsApp ta kasuwar sayar da shanu ta maliya a jihar Nasarawa, an taya shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore Bello Bodejo murnar zama karamin ministan ayyuka na musamman. Ana cewa sai Lami da Fulbe. Dan kwamitin gudanarwa na APC dr Ali Kumo ya ce ba bukatar gaggawa daga waɗanda suka yada bayanan marasa tushe, amma jerin na hakika ma na tafe. Amma Nasiru mutane su daina hanzari in aka ɗan yi haƙuri nan da kwana kaɗan insha Allahu akwai wa'adi da aka sa wata biyu a yi mukamai na ministoci mutane su yi sauri zai fito na gaskiyan officially wanda zai fito daga hannun shi shugaban ƙasa za a ajiye a daina gaggawa za a jira a ga waɗanda za su zama ministocin gwamnatin tinubu da aka ce 'yan siyasa za su ci gajiya kuma za a yi la'akari da gudummawa da gajiya ko shawarar gwamnoni maimakon yadda tsohon shugaba buhari ya naɗa ministocinsa bisa ga waɗanda ya sani ko ya gamsu ya yi aiki da su nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya sai da Nasiru Adamu El Hikaya shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Shugaban sashen Majalisar dinkin Duniya da ke kula da al'amuran jinƙai ya shaida wa kamfanin dillancin AP cewa za a iya kwatanta tashin hankalin da ake ciki a sudan da yakin basasa mai muni kana akwai bukatar da ke akwai ga kasashen duniya su samar da majalisar da za ta duba batun domin kawo karshen rikicin martin griffith ya bayyana haka ne jiya litinin a sa'ilin da shugabannin yankunan suka gana a ethiopia bayan rushewar yarjejeniyar sulhun da aka yi a kasar saudi arabia a watan yuni a halin yanzu dai misira ta ce za ta zama mai masaukin bakin shugabanni wato shugabanni daga kasashe masu makwabtaka da sudan a ranar alhamis domin kawo zaman lafiya amma kuma bata ba da muhimman bayanai ba griffith ya ce akwai buƙatar gaggawa ta ganin cewa an samar da wani sabon yanayin da zai ba da damar tattaunawar da za ta kai ga amincewa a samar da taimakon jin kai da kuma kawo ƙarshen rikicin domin manyan motocin kayan jin kai su samu damar shiga lunguna sannan kuma ya kasance duk wani dandalin da za a kafa yanzu ya samu wakilcin kungiyoyin jin kai a ƙarshe masana ilimin kimiyya sun ce ya yiwu matsanancin zafin da aka fuskanta a faɗin ƙasashen turai a bazarar bara ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum dubu sittin da ɗaya wanda aka alakanta da zafi sun ce sakamakon binciken nasu ya nuna bukatar da ke akwai ga gwamnatoci su magance matsalolin lafiyar da suke shafar ɗumamar yanayi sakamakon binciken nasu wanda aka wallafa a mujallar nature medicine a jiya litinin masu binciken sun duba alkaliman mutanen da suka mutu a hukumance daga kasashen turai 35 sun gano cewa adadin waɗanda suka rasu sun karu daga ƙarshen watan mayu zuwa farkon watan satumba a baran inda aka kwatanta shi da adadin waɗanda suka mutu idan aka kwatanta shi da adadin waɗanda suka mutu cikin shekaru talatin binciken ya gano cewa hauhawar alkaluman mace-mace masu alaka da zafi ya yi yawa tsakanin tsofaffi da mata a kasashen yankin mediterranean amma kuma alkaluman sun nuna cewa yayu matakan da aka ɗauka a ƙasar faransa tun bayan wani matsanancin zafi da aka yi shekaru ashirin da suka gabata sun kara samun mace-mace a sakamakon zafi a ƙasar a bara. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da wasu al'ummomi da ke arewacin Najeriya ke murnar nasarar da jami'an tsaro ke samu akan 'yan bindiga. al'ummomin wasu sassan jihar sokoto na cikin yanayin fargaba saboda yadda 'yan bindigar ke shiga yankunan su wannan dai yana zuwa ne bayan da sojojin najeriya suka fitattaki 'yan bindiga tare da ceto mutane fiye da talatin da aka yi garkuwa da su a jihar kebbi a kwanan nan wakilin muryar amurka muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahota. yankin kudancin jihar kebbi na daga cikin yankunan arewa maso yammacin najeriya da jama'a suke fuskantar cin zarafi daga 'yan bindiga a yankuna kamar bena wasago fakai mahuta da dai sauransu to sai dai karshen makon da ya gabata rahotanni sun nuna cewa dakarun sojin najeriya tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun kai farmakin a sansanonin 'yan bindiga da ke yankunan kuma sun samu galaba a kan barayin shugaban karamar hukumar mulkin danko wasagu hussein aliyu bena wanda a farko ya sanar da cewa an ceto mutane talatin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su ya ce bayanan baya-bayan nan sun nuna cewa adadin mutanen da dakarun sojin suka ceto ya haura talatin abin da ya ta'allaka ga kwarin gwiwa da gwamnati mai ci yanzu a jihar ke baiwa jami'an tsaron Allah ya sa an yi nasarori da dama da an yi destroying in camps camps da dama na barayi an kashe su sosai da sosai mutane wa'inda aka yi rescue din kamar yadda ka gani sun mahi waɗannan talatin din bisa ga waɗanda muka samu yanzu haka wasu akwai mutanen zamfara akwai mutanen kwantakora. akwai mutanen rijiyar na gwamnati akwai mutanen na huce da dai sauransu da dama akan haka ne na nemi jin ta bakin wasu mutanen yankin waɗanda a can baya sun sha kokawa akan ayyukan 'yan bindiga koya suka kalli wannan aikin da jami'an tsaro suka yi yanzu. tun da ma ake ba a taba samun operation wanda kasar benin suka ji daɗi ba irin wannan kuma ba a taba samun nasara ga operation yankin kasar benin ba irin wannan lokaci manoma suna zuwa gona suna gyaggyara su suna batun gyaran noma. mai magana ala sani bena bakin gwargwado gwamnati ta yi kokari gaskiya mun gani kuma mun gode allah ya saka da alheri domin dai ni da ke magana nan yau inda ban da ikon zuwa wajen gonakinmu na samu na ta. A ɗayan ɓangare kuwa a jihar Sokoto da ke makabtaka da jihar Kebbi wasu jama'a ne ke nuna fargaba akan wani samame da suka ga jami'an tsaro sun kai a wani wuri kuma sun kama mutane da suke tuhumar muggan 'yan ta'adda ne har ma na zanta da ɗaya daga cikin mutanen da ke nuna fargabar. Sunana suna na Lukman ma'aikaci daga nan bayi na sukuwa. gani nake da na. ina bakin gate din hinin su kuwa a lokacin sai na ji an halba bindiga sai na ji bindiga ta tashi har kusan so biyu to ko wani shirin hinin su kuwa sai na tarar da immigration suna kama wa'ansu mutane an bi wasu da gudu kasa wasu an bi su a kan mota mutanen ba su ji hausa ba su turanci na ga an kama guda haka ya hanka da irin daidai mara ce sai na ga irin jikkan nan ta da wanda ake he bom bom haka da da da da bindiga ba da bullet bullet haka gidan magazin haka sannan kowanne suna ɗauke da jikka ba a san komai a cikin jikkan da ba tuntuɓi rundunar 'yan sanda akan ko ta samu wannan labari sai dai kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya ce kawo yanzu ba su kai ga samun wannan labarin ba kuma na kira kakakin hukumar kula da shige da ficen baki a jihar sokoto wanda ya shaida min cewa yana kan gudanar da aiki na musamman a wajen ofishin nasu kuma kwantarolan hukumar ya yi tafiya to ko dai waɗanne mutane ne aka kama tun ba yau bane masana lamuran tsaro ke bayar da shawara akan cewa yana da kyau idan za a yi yaƙi da 'yan ta'adda a riƙa yaƙar su bai ɗaya a duk inda suke domin gudun kada a fargage su wani wuri su koma wani wuri na daban su ci gaba da ta'asar su yankuna da dama ne a najeriya ke fama da matsalolin rashin tsaro inda mutane ke ci gaba da buƙatar samun ɗauki domin magance matsalolin domin samun ci gaban ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Duk duniya ba a yi towa ta France ta Paris da take da tarihi ba a gaban gidan gwamnati take ba towa ta Washington da take a gaban Washington tsakanin ta da gidan gwamnati ya kai kusan kilomita da ba a yi alaji. Abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje. To amma ai ya ce Rabi Musa Kwankwasa ma ya sara. Shi ne daga mutu daga gurin da yake fada din yayi ya je ya gani yanzu ba gano bata nan. danuwar bata nan. Wannan gandujen dai da ba sa so Allah ike sansa shine ya biya da kashi saba'in da wani abu cikin ɗari na 'yan makarantar da suka kai. Honorable bayan na cin rushe rushe nan. Hmm. Wai dama ba ku da wata ajanda ne akan. Ajandu kai. A ajanda dama. Barkaji barkaji. Yanzu ta ta barkaji. Yanzu barkaji. Yanzu barkaji. Yanzu barkaji. Yanzu Jama'a ku da wannan lokaci mu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin wa Tinubu zai zaɓa daga Kano ya zama minista minista ganduje ne ko kuma kwankwaso? Sannan kuma a daidai lokacin da mutanen Kano suke fama da zafin roshin roshin abubuwan da tsohuwar gwamnatin abdullahi umar ganduje ta yi wanda sabuwar gwamnatin abba gida gida ta zo ta rusa irin su shaguna da gidaje da hotel hotel da dai sauransu me yasa kuma ita wannan sabuwar gwamnatin ta npp yanzu ta fito da tunanin cewa ya kamata ta tsaye da dubban ma'aikata daga aikin su kafin mu tsundama kan wannan bari mu ji ra'ayoyin wasu kanawa game da waɗannan matakai na roshe-roshen abubuwa da aka fara musu a yanzu. Sunana Abdullahi Mai Kana Zara, cikakken ɗan jihar Kano. Wannan rusau da ake a jihar Kano, mu a matsayin mu ne ɗan jihar Kano sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Daga ko ina so ake a zo jihar Kano domin bunƙasanta da kasuwanci shekara aru-aru amma yanzu wannan rusau ya mai da jihar baya kuma ga wata jarida can ta buga zanesha an zuwan wannan rusau ɗin an yi asarar biliyan 126 a cikin ƙasa da kwana bakwai aka yi wannan ba mu ji daɗi daɗi ba shekara dubu wannan gari ana masa kirarin kasuwanci amma yau gaba ɗaya ta koma kar idan ka shigo. Ni sunana Ibrahim Musa Buwa daga jihar Kano. ake Rusau a bana ganin laifinsa bisa dalili ɗaya biyu. In ka koma a tsarin abba da ya zo tun kafin ya zo gwamnatin nan yi alkawari da shi ya yi rali akan wannan rusau da wanda bai sai wuri ba daidai ba ko ya sai wani wuri na gwamnati a hakikalin gaskiya sun sanar da mutane kasi kasi in suka yi za su rushe so da haka ni a tunanin da ra'ayina ban ga abu magana ta gaskiya kuma izina ce ga duk wanda yake aka taba shi aka ce kai abu yayi to kuskure ne yi wanda yake za a iya hukunci a kansa haka ne to sannu ku da zuwa ga shirinmu na biyu na muhawarar da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya shirya mana inda gai ya ɗauki bakuncin umar haruna doguwa wanda shine shugaban jam'iyya mai mulki yanzu ta npp a kano tare da ibrahim zakari sarina wanda shine sakataren jam'iyyar apc wacce ta bar mulki daga cikin abubuwan da zamu ji an taba yau har da shin suwaye daga cikin mutanen ganduje suke ɗauka asirinsa suna kai wa mutanen kwankwaso amma mu fara da magana shi ya kamata a zargi kwankwaso da abin da yake zargin ganduje da aikatawa na roshe-roshe da sauransu wannan kawai saboda ko ganduje ne yayi amma daga kofar famfo zuwa kofar wambai ai zuwa kofar eh, kabuga wannan kwankwaso ya baya idan ka zo ka duba masallaci wannan masallacin kofar mata ina son tabbatar maka yamma za ka ga ko shi ya bayar idan ka je abbatuwa wannan makabartar ta abbatuwa ka zagaya ta katsina road wallahi shi ne baya so kace so kace kaman kun yi koyi da shi ko kuma ne kike nufi ko kuna so ku ce kwankwasa ma ya kare ka'ida ne idan gwamnati ta zo hmm. abin da kawai ake yi shi ne sai a duba abubuwa na gaskiya wane ne wanda aka yi shi a bisa kuskure kuma ya zai a gyara shi amma yanzu ka zo ka kaka ba mutane dama ga halin da ake ciki na talauci ka zo ka hana mutane kasuwanci duk wani wanda kaga kuma ya goyi bayan wannan abu ina so in tabbatar maka kawai magana yake yake ina so isa ci roji ko ina so isa ci bulo ko ina so isa ci wayar mutane amma ga dan kasuwa na Kano babu wanda zai zo iwayen abu wanda na fi mamaki eh, eh, um, eh, Umar Eh, gaskiya ne cewa mai gidanku madugu eh, rabi musa kwankwaso shi ma ya yi wannan tsari na sai da kadarori ko filayen eh, mallakar gwamnati to ai <clears throat> wato kafin na shiga wannan maganar bari in ce kullum ina mamaki idan na ji mutum yana kawo misali yana kawo misali da harami to duka mu mun je maka mun san maka lokacin da ka'aba take ba take girma yanzu ba ma'ana ka'aba fadada ta ake yi ba tsuke ta ake yi ba ba tsuke ta ake yi fadada ta ake yi ko gidan waye zo fara shi ake amma ku masallacin idin nan simbol ne namu na samar shekara ɗari biyu cewar kano garin musulunci ne duk da tsadar da fili ke a kano mutanen kano sun yadda sun keɓe wani fili mai daraja sun ajewa addinin su don su je shi aka zo aka ɗau abin nan kuma da cewa ba mu bi bincike ba mun yi bincike dukkan filayen da duk mun sani maganar da ake ya ce da kamata ya kunusu da kuka zo gwamnati ku faɗa wa misali cewa a yi ƙididdiga ko kwamiti a saka ko a nemi ƙwararru misali sannan a duba makomar waɗancan mutane da suka so na gaya maka matsalar ita ce su lokacin da suke tafiya sun yi tsammanin suna tafiya ne a shiru amma suna tafiya ne bayan sa kwaye daga cikin gwamnatin ake fito mana da tsarin gwamnatin daga cikin gwamnatin lamashin muka san lamashi muka san nawaye lamashi muka je muka bincike muka da suwaye bakin lamashi lamashi aka ba ba mamaki tun da dama kuna cikin sa ba lamashi aka ba daula sauka daga cikin gwamnatin ta su mun san wa aka ba asiya bayar tun kafin gwamnati an kawo mana fayil an kawo takardu asibiti ne da yake at least mutum dubu suka zo asibitin aka rufe shi aka ba mutum da mun san wa aka ba so duk waɗannan abubuwa kuma mun san kuma in kace an ba ka an in kace an ciyar da kasuwanci gaba mamaki nake yanzu duk wanda yake kantin kwari yana jinka duk wani ke kofar mai na jin mutum ya gaya min tsakani da Allah wanne titin ne a kantin kwari ko a kofar mai wanda ya shiga an je intentionally an yanka filaye don a tsuke guri don a yi guda to ai wannan shine ma ainihin mugunta da aka guri ko da ganuwa da ake yi ni na je Turkey na je Istanbul na ga katanga katanga ta istanbul idan bulo ɗaya ya hwaɗo ka ɗauke shi ka canza mar gudunar ya ɗauke shekara shida ai tarihi wani abu ne a zo a kama katanga da sara ana tona ai mun faɗa idan ganduje layout yayi ba yayi layout ba bai yayi ungo ba bai abin da ya gana ba mun yi magana ne ai mun san abin da muke yi amma ka zo katangar mu ta tarihi wanda turawa ma da suka zo 1909 ita suka fara cewa sai duk wasu afirka ba monument irin ta ka ta hauta da tsara kawai sai kama da karo gari to amma ya ya ce rabi musa kwankwasa ma ya tsara shi ne ka ai daga gurin da yake faɗa din yayi ya je ya gani yanzu ba gano bata nan ganuwar bata nan ai magana muke shine ka zo kan gano ka ce wannan kan ban ka gani cewa a gurin mai gidansa rabi kun kusa koya shi ba ai ba gurin sai koya ba shi ne ke ga ba gurin sai koya ba ya gurin ya koya bayan ta rasu ba daga inda zo na wannan ba ba san daga inda zo shi ba amma ba gurin sai ba wannan ba ba gurin sa kuma koya ba ni barka a'a ai ba ma maganar ba ni barka jamu ne ke faruwa barka ji jikoji shi wani ya wuce mana APC ni ya kawo gani da wala ɗaya daga cikin regret da ke a rayuwa shi ne taimaka mana mutum ne zakona wala regret ne su magana da ake yi shi cewa kun ce an yi ba daidai ba galibin mutanen da suka mallaki abubuwan ko suke hada-hada kasuwanci a wuraren nan yan hmm. Kano ne ko kuma mazauna Kano ne eh, ina zuwa. Eh, Amma ina mako masu a wurin ku. Bari bari misali. Ko ku damu da makoma ba. Mun damu da bari misali. Misali shine na gaya maka yanzu kamar alal misali makarantar daula yara dubu biyu ne suke karatu a ciki ni ina kwamishin na education ni na sarrafa na ka da dubu daya bayan na tafi an kara ƙarshe saboda ƙarfin ta aka ɗauke ta aka haɗe ta da KUS ne. a waɗannan filayen da muka faɗa a gaya mana wakil COO ai mun yi bincike wannan rabin dama ina siyo ko kuka zo a gwamnati daga da aka bayar ba kuma da CFO din nan da suke ta magana ba ne wato to ai abin ma da yaban dariya shine yanzu na yake cewa wai muna cikin gwamnati ake gaya musu wannan wato kaga wato sun samu ne ta gulma ta wato ta bayan gida abin da ta kamata a matsayin ka na gwamnati no no shi magana ta gaskiya abin da ta kamata kai shine ko a matsayin ka na gwamna mai cikakken iko abin da za ka yi da kazo sai ka zo ka duba waɗannan abubuwa gaba ɗayan su shin wannan abin koda ganduje ya yi kuskure ko ya yi ba daidai ba ko ma me ya yi kai kuma me za ka yi abubuwan da za ka gyara domin an zaɓo ka a ganin mutane don kai ka gyara waɗannan abubuwa amma ba kai la'akari da mutane mutuncinsu da kasuwancinsu da iyalinsu da komai ba a'a kawai bindata ka zo kawai shikenan ko ka zo ka sa ka tafila ka markaɗe abubuwan da ta iya yiwa idan an yi asara ta wannan fiye da biliyan ɗari ɗin da ake magana ta yi ta iya yiwa ko kunkusu eh, ganduje bai yi eh, asarar dubu ɗari ba a ciki domin abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje bayan kuma duk dalilin da suke bayarwa idan aminu abdulsalam ya bada dalili gobe za ka ga gwamna ya ba da wani sabon dalili za ka ga ssg wannan abinan din ya ba da wani dalili Baffa ta yi ce fa wai abin da ya sa suka rusa wannan monument na kofar gaman house wai saboda akwai cross amma jiyan nan na ji shi shekaran jiya kai na ji shi yana cewa shi karya ake masa bai ce ko abin din cross ba bayan ni da shi ma ya gaya min ya ce da wannan gadar ta hotoro da wannan abin din an je an dauka za a ga cross ai kaga ran abuwa na gidan gwamnati kaga magana yake yi wato ko kawai bai samu abin da yake faɗa ba honorable haruna dogwa wai idan me ya sawo me ya kawo maganar me ya shafi kuma shataletalen gidan gwamnati tun da ah, a shi abin da ya shafi shataletalen gwamnati abin da ya kawo shawo shataletalen gwamnati nan jikin makabarta ne dama shi ma ko dai jikin makabarta ne ko jikin makabarta ne ko kuma shagunan gwaggwa ne honorable me yasa kuka kuka rushe abin da muka rushe gidan gwamnati ka rushe shataletalen gidan gwamnati madalla ki bari mu tsaya nan sai rana wace mu zo mu ci gaba da wannan muhawara ɗin da kuma za mu ci gaba da bin diddigin dalilin da ya sa aka rosa shatale-talen nan na kusa ga gidan gwamnati a Kano sannan kuma gaskiya na kwankwaso ya kai 'ya'yan mutane kasashen waje da sunan karatu ya manta da su duk wannan suna cin abubuwan da za mu taba in Allah ya kamuna rana wace yau muna godiya ga su baƙi namu wato alhaji umar haruna doguwa shugaban jam'iyyar nnpp na kano da kuma alhaji ibrahim zakar sirina magatakardar jam'iyyar apc a kanan daba din sannan muna godiya ta musamman ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya shirya mana wannan muhawara kuma ya cilo mana ita a nan a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne ke muku bankwana daga dc a huta lafiya. Allah a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.